nemo mana ceto zuwa wurin ubangijinka ala tara ila ma na nahnu fihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya sai ke ana laha ana laha a wannan riwaya sai ke fa'an faliku. Ya yace shi ce nan sai na kama hanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum harisun alaykum bil na raufur rahim yace sai na kama hanya tiryan tiryan tiryan fa'ati tahta al'arshi sai na zo karkashin al'arshin ubangiji fa aqa usajidan li rabbi azza wa jalla sai na yi na fadi ina sujada gaba ga zatin ubangiji a wata riwaya aka ce sai saura sujada mako daya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna manzon Allah ya ce manzon Allah ke yanda yake kowa ya ce zan ce to zan ce a'a ana zuwa wurin su sai je fa'i yayi sujjada daga nan yace azza wajalla yaftahu Allah alayya min mahamidihi wa husni sana'i alayhi shay'an lam yaftahu ala ahadin qabli yace sai na fa'i na sujada a nan Allah zai min ilhami yabo da godiya da kirarin da zan yi Allah bai taba sanar da wani makaluki wannan abin ba ma'ana hammala su hmm. lam yaftahu ala ahadin qabli hmm. na fi siyasin nafi kenan ba wanda Allah ya taba yi wa ilhami ya sai ma buɗi da waɗannan kalmomi da zan faɗe su ashe manzo Allah da shi ma ba a sanar da shi wannan ba sai yanzu hmm. mun gane ko ثم يقال daga nan sai manzon Allah ya ringa yabon Allah yana godiya yana kirari yana fada yana fada yana kankantar da kai da kankan da kai gaba zatin Allah gaba zatin Allah mai ثم يقال nan sai ake ya Muhammadu, irfa ra'sak ka tashi sal tu'sa ka roka za a baka sal shiru amri kenan ku tu'sa jawabin kenan ku wasfa tushaffa ka nemi ceto za a baka fa'arfa ra'si manzo Allah ce daga nan zai samu daman ya daga kansa ya taso daga wannan sujjada da Allah kadai sun tsawon wannan sujjada da albarkan da ke cikin wannan sujjada don wannan lokacin manzo Allah ce a cikin wannan sujjada ce Allah zai masa ilhami da mahamid da sana'ida ba a taba yi ba wani mahaluki sanar da shi wannan daga zara an ce Muhammadu ka tashi ka tada kanka me kake bukata fa aqulu ummati ya rabbi ummati ya rabbi al'ummata al'ummata al'ummata kaga wata matsalar ko da duk wani manzo in an je wajensa sai ce ne nafsi nafsi manzo Allah yanzu ba ta sai ke ba a'a an gama al'ummar sai yake nema ma'ana kaman al'ummar manzon Allah sai dai dake nan da wannan manzon ma'ana manzannai na nema ta kansu suna yau nafsi nafsi manzan Allah bai ce nafsi bai ce ummati ummati wai karana mu gani mm. nafsi nafsi manzan Allah ce ummati ummati yasa wani malami yayi lissafi ya ci diddige rayuwar manzon Allah ɗaya bayan ɗaya yace ko a hankalci manzon Allah ya fi duk wani musulmi manzon Allah ya fi duk wani annabi manzon Allah ya fi duk wani manzo menene hujjarsa sai ce ai annabi kaza manzo kaza ai ya ce rabbi eh, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di manzon Allah ce na danki ifirin ki sura ka danna daure shi ayan majid sai na tuna wani annabi manzo eh, eh, wani annabi yaro sa a kyale masa wannan Allahu akbar sai kaza kaza kaza kaza kaga yanzu duk wani manzo yana cewa ta kan kansa yake kansa yake amma manzo Allah shi bai ce nafsi nafsi ba a yake ummati ummati fa yuqalu sai a ce ya muhammadu أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من الأبواب جيني جبو سبعين منزل الله يدخلون معهم الجنة ألف سبعون ألفا بغير حساب من ذلك يا محمد al'ummarka akwai wata akwai wani adadi sun kai dubu saba'in da Allah ya kaddara za su shiga aljanna babu hisabi a bude kofan dama ta aljanna a saka su a ciki sa'an nan kuma sauran komomin aljanna za su zo su ka al'umma ne al'umma ka za su ka al'ummomi ne wa'annan dubu eh amma amma wai Allah ya sa muna cikin dubu saba'in ke amna amma ya kasan sahabban manzo Allah sun fi dubu saba'in suka je yaki a yanki a tsara kunnin wannan a yanki hanci a tsare duk wani abu na jin daɗi sai da suka tashi wai dan tsara addinin Allah sai kuma kana zaune kana manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ko a wani sahabi ce ta ce ya manzo Allah ka roƙa min Allah in zama ciki manzo Allah ya ce an ba ka garanti kana ciki wani kuma ya tashi yace shi ma da aka ce ai an riga ka da wannan addu'an an riga ka mm. me yiwa ka shiga aljanna ta wata kofa ta wata fuska amma wannan abin an kulle kofa mm. haka manzo Allah yake eh, manzo Allah yake huridat alayya al-umam manzo Allah yake ainin fareti aka nuna nan al'ummomin annaba duk baki fara fara'aitu nabiyya wa laysa nace ya ga wani annabi ba shi da mabiya sai mutum ɗaya ko biyu wannan wani annabi duk wahalan da ya mabiyarsa da su tara ko goma ba wani guda hamsin wani guda talatin wani guda ɗari wani dubu yace ina cikin kallon fareti sai ga wata gungun jama'a duhun jama'a wani manzo da jama'arsa masu ɗimbin yawa manzo Allah yake har na yi sha'awan ina ma da al'umma ta kenan mm. aka ce haza Musa wa qaumi aka ce annabi Musa kenan mm. da al'ummarsa kun san annabi Musa ya sha wahala da bani Isra'ila mm. amma duk da wannan kaga yake nafsi nafsi ko manzon Allah ce ina nan ina kallo sai aka cire min wata jama'a wacce ta fi wancan yawa aka ce hadhihi ummatuka aka ce al'umma ka kenan ta fi duk wani manzo yawan mabiya ƙari kan haka albishara yace akwai mutum dubu saba'in wannan gungun jama'a da za su shiga aljanna biduni hisabin wala hisab sai manzo Allah ya kashe shi da gida hmm. manzo Allah ya tashi fike da ya basu suna zaune sai tunani su wane ne waɗannan da suka yi sa za su ga aljanna babu sadi ko su ne waɗanda aka haife su cikin musulunci ba su taɓa ganin jahiliya ba ko su ne su wane? ko su ne su wane tattaunawa da yanda duk sa'an da aka kawo abin da bai shige hankali ba kowa zai yi ijma'i akan haka to amma ayyana menene da menene inda ake inda ake magana ai mun gane ko da'iratu ta'aqqul da da'iratu tasawur ba mai misali ba to shine da manzo Allah yake sai to su wane ne an tabbatar tun da manzo Allah yake akwai dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi an tabbatar da haka daidai ne ba ƙarya ba to amma su wane ne da sun yi hakuri har manzon Allah ke wane da wane da wane a ya huta ko wannan yake ko su wane ko su ne waɗanda aka haife su cikin musulunci ba su taba yin jahiliya ba ko su ne waɗanda suka za suna cikin haka sai ga manzon Allah ya fito musu yace su ne waɗanda ba su la ya tafayyaruna wala su ne ba su waɗanda ba su tamfi eh, tamfi ba sa yin kaza ba sa eh, wala ya sarkuna wa ala rabbihim yatawakkaluna su sun dogara ga Allah ba tamfi tamfi ba kaza ba kaza duk abin da ya faru Allah ne Allah shi zai yayi yace su ne waɗannan da za su shiga aljanna ba da hisabi ba nan da nan sai wani sahabi ya tashi to ko ina cikin su goban cikin su dai cin bara na bi wata hanya ya manzo Allah a rokan nan Allah ya saka ni a cikin su to ko ba cikin su manzo Allah ya roki Allah Allah ya karba shi kenan sai manzo Allah ya ce anta minhum an ko ya kuma ce sai kuma wani ya tashi ce ya manzo Allah ni ma a saka ni a cikin su yace sabbaka ka biha ukka wannan addu'ar kwaya daya ce da zan roki Allah ya saka wanda ba shi cikin su a saka shi a cikin mm. kuma na rokan ma ukata sabaka manzala da ce lasta minhum ba mm. da ake ba ka cikin su shikenan ya zai mutu da bakin ciki sai ce ukata ya riga ka rokan wannan addu'a mm. sai kuma kai ta fama ta wata hanyar za ka samu ba a faɗa maka yana cewa kuma ba a rufe maka kofa ba to su ne wa'annan dubu saba'in da manzo Allah da Allah zai ce ka shigar da al'umman ka aljanna ta kofar dama من الباب الأيمن من الأبواب من أبواب الجنة وهم أي الأمة كما شركاء الناس فيما سوى ذلك فاتوا شككما الجنة وإن سكوفوا في تارد الأمومين من الأبواب ثم قال sa'annan sai ce wallazi nafsi bi yadihi sai manzo Allah ce na rantse da sarkin da raina ke hannunsa inna ma bainal misra'aini min masari'il jannati kama baina makkata wa hiya manzo Allah ce na rantse da sarkin da raina ke hannunsa fa'i tsakanin kofan aljanna daga wannan bangare zuwa wannan bangare ya kai makka zuwa hinyar ko kuwa tsakanin makka da busra Allah ya saka mu a ciki wannan hadisi mai tsawo da Imam Bukhari kawo wai dan ya tabbatar da cewa annabi Nuhu abdan shakur mahallu shahid babu qaulihi babu badar Allah madaukin sarki wa ataina Dawuda zabura muka muka ba annabi Dawuda zabura قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن منذ الله يقول ألا يا هوري مع النبي داود كراتو النبي داود يا إيا كراتو ونعمة sai manzo Allah ce annabi Dawuda ne zai ce kai ga dokin da zan hau ku kawo firji da linzami ku saka masa kafin su zo su shirya wannan hawa annabi Dawuda ya tsaya yayi karatun eh, zabura ko hayya hakka horewa ce daga Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke bayani banda manzo Allah wane ne zai tsaya yana yabon wani <laughs> babu hasada babu kwafi babu kaza babu kaza kaza ce ai kada ku fifi ta kan annabi Yunus kada ku fifita yace annabi da malamai ne yanzu ya za a yi babun yace wani babu قل ادعوا za'amtu min dunihi دونه ne da su ku kirayi waɗanda kuke riyawa koma bayan Allah fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila duk wani wanda kuke bautatawa mala'iku ne wuta ne rana ce wata ce menene eh, taurari ne annabi isa ne nana maryam ne duk wanda kuke bautatawa kowane ne Allah ce la yamlikuna kashfa dhurri ankum in wani abu ya same ku ba za su iya fitar da ku a ciki ba ko da wasa wala tahwila kuma ba za su iya canza shi zuwa wani wuri ba ko ku ɗauko قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله يتي إلى ربهم الوسيلة أتنفوا أولئك يدون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يتي إلى ربهم الوسيلة قال يتي kana nasun min al-insi ya'buduna nasan min al-jinni fa aslama jinnu wata tamassaka ha'ula'i bi dinihim zada al-ashja'i an sufyana an al-amash qala bi alladhina za'amtum yace wannan riwaya an ibrahim an abi ma'mar an abdullah daga abdullah dan eh, mas'ud yace ila rabbihim al-wasila yace a ma'anan wannan ayaki, ce ne waɗansu mutane ne suka kasance suna wa waɗansu aljanu fa aslama aljinnu aljanan da suke kafirai arna suka yaudari mutane ana bautata musu sai su Allah ya zo ya haskaka su da imani sai suka musulunta wa tamassaka haula ibidinihi sai ayyukan su suka saura kan addinin abin da suke kai kana bautata musu sai shi ya musulunta kuma ka saura kana bautata musu to in ina ka kwana kenan ina ka Zarin زاد an عن سفيان عن الأعمش qul du'ul ladina za'amtu ke ne da su ku kirayi waɗanda kuke riyawa in za su iya amfana muku wani abu su alamul jinni wani alami ne mai ban mamaki Allah ya kaddara mu da su za mu rayu a cikin duniyar nan amma su suna ganin mu mu ba ma su to amma shedanu ne ba su da kirki kafaran su arnan su ba su da kirki ko kadan suna inda ta mutane suna musu barna su yi su sama su sama wannan cuta su yi sama wannan hauka duk shi dai babu abin da ba su yi ba su da kirki ba su da mutunci amma abin da ake bukata kada ka ji tsoron su har abada nan kuma ka ka dauki wurdi daga manzon Allah na safe da yamma da lokacin zakwanta har abada ba abin da za su maka wallahi sai dai su ji tsoron mun gane ko dan su da kan sun bayyana ainihin menene yasa suka shiga cikin wannan halaka قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به سكتي كند بغم يود مكبار ذكيا ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله كفتا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا suka ce duk abin da ya saka mu wannan muka shiga wannan halaka ba mu taba tsammanin cewa mutum ko aljani za su zo su kirkira ƙarya su kaga ba Allah wasu ƙarfi ba to shi yasa muka gani duk wanda ya zai ce kaza kaza sai mu yaudaru mu karba suka ce abin da ya halakar da su kenan ba ku ba aljanai har mutane ɗan adam su ma abin da da su ba za ka taba yadda cewa mutum zai zo ne da gemun ne ko tabarau ne ko rawani ne ko tarbi ne ko menene ya zai ce ai Allah ai kaza kaza kaza ba za ka taba tsammanin cewa duniya ce ta sashi ba baya tsoron Allah yaudara yake yi damfara yake yi ƙarya yake yi ba za ka taba iya fahimtar haka ba yasa duk abin da ya faɗa maka sai ga ka karba da zuciya ɗaya can kuma shi yana da nasa manufar ba Allah ya nufa ba duk wanda ya nufi Allah baya cewa ai wani kaza ba shi bane ai wa sai mu ku din nan waye ba ku to abin da yasa kenan kowa ya zaina fada da ka ga mutum ya zaina ka Allah shi shikenan yaushe zaka taba tunanin mutum zai zo da gemu da farfara ko da rawani ko da tabago ne da menene ka iya fahimta kai anya wannan ba yake a'a yana fada sai kaga ce to shikenan ka sallama ga rai da lafiya da dukiya ka dukki kenan a shekaru 20 30 a ba ma rayuwa kasaf wata rana zuwa a tsayar da kai ce me sai ke hujjar ka sai ka ce ai tashin hankali tashin hankali ai ya zama gidadanci kuma ko ya zama gidadanci ba ya zama gidadanci ko menene Najeriya ke bukata zaman lafiya ko kuma zaman lafiya ko tashin hankali to Allah ya ba mu zama lafiya babu yace wani babu أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وإن كان أولئك الذين أي يدعون مفعوله مهذوف تبديره أولئك الذين يدعون آلهتهم وإن كان سوني وإن سكي كرم أبنجي جنان سجما كانسو يبتغون إلى ربهم الوسيلة سنا كوا أيس ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وإن سنا بوتا تام جما كانسو ne suna kirka ne suna yin abubuwa da suke ne wai dan su samu kusanci da Allah madaukakin sarki da can kuwa ba san cewa yanzu ne ma su ne ta da Allah ba قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال يكي ناس من الجن يعبدون وأنس متاني وأنس الجنون أكي بوتا تامسو فأسلموا فيسود أكي بوتا تامسو كمسلمتا تقول أكي بوتا تامسو أيكم خسارك babu يتي wani babu wa ma الرؤيا التي اريناك الا فتنه illa fitnatan lin وما ba komai التي wa ma wannan abubuwan da Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi haka ne dan ya jarrabi mutane to akan haka ru'ya mafarki ne ko kuwa ru'ya gani ne na idanu abinda aka ce mafarki ai kuma za a ce yana da ban mamaki mafarki sai kai kaga komai abin da ake nufi gani ne da manzon Allah ya yi lailatul isra'i ko qala hadathana ali ibn abdullah qala hadathana dan an dan yace ma za gal basar wa ma saga wala qadra amin ayat rabbil kubra haka bane sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال يتي هي رؤيا عين yace gani ne aka yi na idanu da idanu aka ga waɗannan abubuwa ba ru'uya basarin ba mafarki ba ne uriya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bihi da aka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daren da aka yi Isra'i da manzon Allah wa shajaratal mal'una yace abinda ake nufi da bishiya la'ananniyar bishiya aka ce shajaratul zaqqum ita ce bishiyar zakko. babu qaulihi babin fadar Allah madaukin sarki inna qur'an fajiri fajr kana mashhuda ai sallan asuba yake abin halarta ce saboda sallan asuba ana karanta ayoyi masu surori masu tsawo Wakala mujahid yace fassaran wannan aya daga mujahid salatul fajiri sallan asuba qala hadathani abdullahi ابن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه وابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي ان كربو daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadlu salati al-jami' ala salati al-wahid 25 daraja manzon Allah yake sallar jama'a ta fi ta fi sallan mutum shi kadai da daraja 25 wata riwaya 27 wa tajtami'u mala'ikatu الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح yace mala'ikun da suka gama aiki ka na dare da wa'anda za su da asuba sai su hadu يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم أبو هريرة يقول كرنتا إن كن قداما وقرآن الفجر inna qur'an al-fajr kana mashhuda abu huraira shi yana fassara wannan aya da cewa ai mashhudan nan ai mala'ikun da suka yi aiki da kai da daddare sun gama kafin su tafi waɗanda za su zo da safe sun zo ba su rauke nan ko waɗannan sun zo duk inda ka kai da bin Allah ko da shakiyanci kai abin da ka gama wallahi tun nan da ka balaga tun ran da aka haife ka ko aka haife ki kai wasannin ka kai wa ki wasannin kin da kika dama ran da ka balaga ko kika balaga tun daga wannan lokaci akwai mala'iku ban da kai ba su da wani aiki duk inda za ka je inda za ka dawo abin da kake yi masallaci za ka mm, azumi za ka yi makka za ka umura za ka menene za ka yi sadar da zumunci kai da iyaye duk abin da suke suna nan suna rubutawa za ka je kulob ne za ka je fasikanci ne shan ne rasa ne fashi da makami yaudara damfara ne duk abin da kake suna nan suna rubutawa yanzu haka suna nan tare da mutane sai in magaruba ta yi wa'annan za su hau wa'anda kuma za su zo su ɗauki aikin dare su zo su ɗauka bacci kake yi kai kawo kake yi iyamul laili kake yi farna kake yi nan kuma da safe da asuba waɗannan waɗanda za su zo sun zo shi Abu Hurairah ya fassara shi ce haduwar da za su yi kafin waɗannan su tafi shi ne cewa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana eh kana mashhuda fassara ta kenan duk abin da kake ciki wallahi tallahi Allah ya sa mala'iku kullum kawai gari ɗaya na nan ɗaya na nan wannan na rubuta alkhairi wannan na rubuta sharri in lokacin su ya gama sai su nade su tafi wa'ansu sun sauko wa'ansu ai ba za su tafi su barka ba wa'in lokacin su ya gama wa'annan sun sauko wa'annan su tafi su kai eh, canji akai sa'an nan kuma da asuba wa'annan su zo wa'annan su tafi haka ake haska mu ya za ka tabbatar da duk shakkiyancin da kake mala'iku na kallon ka kana rashin kunya kana rashin sa'an nan su ne za su koro ka ranar lahira qala qarinu hadha ma ladayya atid sana iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ga littafinka وكل إنسان ألزمناه دائره في ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا شكرا نو كي دنيا كافين كما تترن لك بلغا تا شكرا دبوني ko dubu biyar kamar yadda aljanu akwai masu rayuwa shekara dubu ko dubu biyu dubu haka suka rayu haka ko shekara nawa ka rayu duk abin yana nan rubutu ranar lahira ce za a baka a ce karanta ayyukan da kai sai ka karba kai arabiya ne hausa kai turanci kai duk abin da kai rannan zaka iya karantawa shine kana ta buda kan mali hadal kitabi la yugadiru kabiratan wala kabiratan illa wani irin shi umman mai tafi ne wannan duk har biron su na saka sai da aka gano. har kallan har harara da mai har duk abin da aka yi la yugadiru kabiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira, duk abin da kan aikata za ka same shi a ciki saboda me wala yazlimu rabbuka ahada yasa duk abin da kake yi kai sai wa man ya'mal mithqala wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد باب قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا wa min al-layli Allah kenan ko wa min al-layli sallallahu alaihi wa min al-layli fatahajjab bihi nabilatan lak haka aka ce wa min al-layli fatahajjab bihi nabilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda a ce manzo Allah ba ni ka ba ba ba Allah ya dauka ma ta zama ba haka bane wa min al-layli fatahajjad نافلة لك تكاش فتهجد به نافلة لك asa ya kaunatu tabbas lallai ne an ka rabbuka maqaman mahmuda saboda Allah ya sa ya tsayar da kai wani matsayi da yake abin godiya dukkan al'umma annabawa za su gode maka wanne ne wannan matsayi shine matsayin da za a zo ranar tashin kiyama kowa ya shiga galabaita duk wani annabi in an je wajen shi ya ce ku je wurin wane ku je wajen wane har a zo wajenka ka je ka yi sujjada ka fitar da mutane cikin wannan hali sai kowa ya yabe ka ya gode maka shine makamin mahmud shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai makamin mahmud din wani matsayi ne da Allah ya wa wani bawan Allah kwaya ɗaya a cikin halitta ka ɗaya aka ce bawan Allah ɗaya aka wa wannan daraja da matsayi da makami manzon Allah ce arju an akuna ana wa in lam takun anta faman yatasadda li hadha yace ina fata ina kauna ina kyauta zato na zamo ni ne wannan bawa kwaya daya da Allah ya karrama zai karrama da wannan makami saboda haka ku al'ummata fa'inuni ala zalika biddu'a manzon Allah yake ku taimaka min da addu'a ku taimaka min da roƙon Allah ku taimaka min da menene da menene ba wata wahala ba bace da ka sauke manzon Allah Qur'ani ko kai ka yanka masa rago ko ga ne kace kai masa layya kai masa menene a ba haka abin da ake addinin musulunci yana bukatan fahimta da fikihu da menene duk abin da zai ta'addi zuwa maf'ulai ne ya fi kai matuka da abin da zai ta'addi zuwa maf'ulin wa mun gane ko ba sai ka ce yi gashi na yi manzon Allah layya ko na yi masa suna na yanka masa a'a ba abin da ake yi wani aiki manzon Allah ya fi ka wadata akauntin manzon Allah ya fi na kowa kika dalili duk wani aiki da za ka yi na alkhairi wa ya nuna maka kafin ma a shigar maka sai an shigar da manzon Allah farko ayyukan manzon Allah ya fi naka ya fi ka aiki ya fi kan ya fi naka cika ko nan kuma duk wani musulmi har ana da kasa duk wani aiki da kai na alkhairi sai dai in ba ka